الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى ولا فيهم من يقول إن له ذوقا أو وجدا أو مخاطبة أو مكاشفة تخالف القرآن والحديث فضلا أن يدعي أحدهم أنه يأخذ من حيث يأخذ الملك الذي يأتي الرسول وأنه يأخذ من ذلك المعدن علم التوحيد والأنبياء كلهم يأخذون أم مشكاته أو يقول الولي أفضل من النبي ونحو ذلك من مقالات أهل الإلحاد فإن هذه الأقوال لم تكن هدفت بعد في المسلمين وإنما يعرف مثل, ها مثل هذه إما من ملاحدة اليهود والنصارى فإن فيهم من يجوز أن غير النبي أفضل من النبي كما قد يقوله في الحواريين فإنهم عندهم رسل وهم يقولون أفضل من داود وسليمان بل ومن إبراهيم وموسى وإن سموهم أنبياء إلى أمثال هذه الأمور ولم يكن السلف يقولون معارضة ولم يكن السلف يقبلون معارضة الآية إلا بآية أخرى تفسرها وتنسخها أو بسنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم تفسرها فإن سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم تبين القرآن وتدل عليه وتعبر عنه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 وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايا هكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة من منساكة سادوها أولا مسلش لتارة البركة مسلش عثمان ابن عفان بتينا او أولا قليل كانوا أولا يمشي na litinin yau muna 26 ga watan rabi'u tsani hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallama 1444 wanda kuma ya zo daidai da 21 ga watan 11 biladiyar ta 2022 a wannan majalisi na mako-mako da muke karatu cikin wannan littafi mai suna alfurkan bayan alhaƙi wal mutlan والنفر شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني الدمشقي رحمه الله تعالى wannan shine darasin mu na 43 a cikin wannan littafi malam ولا فيهم من يقول إن له ذوقا أو وجدا أو مخاطبة أو مكاشفة تخالف القرآن والحديث فضلا عن أن يدعي أحدهم أنه يأخذ من حيث يأخذ الملك الذي يأتي الرسول وأنه يأخذ من ذلك المعدن علم التوحيد والأنبياء كلهم يأخذون عن مشكاته أو يقول الولي أفضل من النبي ونحو ذلك من أقالات أهل الإلحاد ما لا يتي ولا فيهم باب لقد تكلم سوما غباتا sahabbai da tabi'ai da atba'u tabi'i man yaqulu wanda yake cewa inna lahu zawqan yana da wani dandano nashi na musamman aw wajdan ko abin da yake ji a zuciyarsa aw mukhatabatan ko wata magana da ake yi masa aw mukashafatan ko wani kashfi da ake masa tukhalifu alqur'ana wal haditha abin da yake saba wa alqur'ani da hadisi fadlan an an yadda'i ahaduhum ballantana ma wani ɗaya daga cikinsu ya yi da'awar annahu ya kuzo min haifu ya kuzo malak allazi ya ti rasul cewa shi ma yana karbowa daga inda mala'ikan nan da yake zuwa manzo yake karba wa annahu ya kuzo min zalika ma'adini ilmin tauhid shi ma yana wato karbar ilimin tauhidi daga wannan tsotsuwar da shi mala'ikan yake karbowa والأنبياء كلهم يأخذون عن مشكاته mala'iku gabaɗaya a annabawa gabaɗaya daya duka suna karba da shi kuma su kuma daga alkukinsa au ya kula ko ya ce alwaliyu afdalu min annabi awwaliyi yafi annabi wa nahu zalika da maganganu irin wannan min maqalati ahli al-ilhadi daga maganganun ma abota fantara anan shekul islam yana ci gaba da faɗar inda magabata suka saba da waɗanda suka zo daga baya-baya cikin wani al'umma irin mutanen da suke awar wata ɗaukaka ko wani matsayi a gurin allah subhanahu wata'ala amma yanayinsu da take-takensu ya saba wa abinda magabata suka kasance a kansa suna da da'awar walittaka ko kusanci ko matsayi babba a gurin allah amma kuma suna yin wani abin da babu wani ɗaya daga cikin magabata da aka samu yana irin wannan babu wani ɗaya daga cikin magabata cikin sahabbai ko cikin tabi'ai ko cikin asba'u tabi'ina da wani ake samun wani wanda yake bukar kirji ya ce shi yana da wata fahimta wanda ya samu ta hanyar sauki ta hanyar wani ɗanɗano na musamman da Allah ya sa masa wanda mun yi bayanin wannan musalahat a gurin a baya ko ta hanyar alwajid wani abu da zai bijiro masa a cikin zuciyarsa ba tare da ya neme shi ba na ilimi ko kuma ta hanyar mukhataba wato ya ji ana magana da shi ana gaya masa cewa kaza da kaza da kaza shine abu kaza ko kuma kaza da kaza da kaza shine daidai ko ana gaya masa wasu wurin ko wasu askar wanda ba wahayi daga Allah subhanahu wata'ala ba ba alqur'ani ba sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam ba ko ana masa wani kashfi mukashafa wanda mun yi bayanin kashfi a karatunmu da ya gabata waɗanda abubuwan da suka saba alkur'ani da hadisi waɗannan mustalahat duka mun yi bayanin su yarurruka ne waɗanda a cikinsu akwai gaskiya akwai ƙarya mun yi bayani akwai zauki na gaskiya akwai zauki na karya akwai azzaukul imani akwai kuma azzaukul shaitani hakanan alwajdu akwai alwajdul imani akwai alwajdul shaytani abinda ba kuma gana saushi al-mukhataba al-mukhataba wanda aka sani a lugha tana nufin ayi magana da kai fuska da fuska baki da baki ayi magana da kai ka ji sautin mai magana da kai wannan shine mukhataba ko ka ga mai magana da kai yana gaya maka abin da ke so ke gaya maka kai ma in kana da abin da za ka faɗa masa ka gaya masa to da ce mukhataba to waɗannan waɗanda ibnu mai yake ishara zuwa gare su waɗanda suka zo daga baya baya suka rika da'awar taka wani matsayi a wurin Allah subhanahu wata'ala suka yi da'awar ko sun ga mala'ika mala'ikan nan ya ce da su kaza da kaza ya gaya musu wani hukunci ko ya gaya musu wata addu'a ko ya sanar da su wata ibada ko su yi da'awar sun haɗu da wani annabi da cikin annabawan Allah kai ko su yi da aure sun haɗu da annabi sallallahu alaihi wasallam kansa sun yi magana da shi ya faɗa musu abinda suke abinda yake so ya faɗa musu ya ba su wasu hukunce hukunce ko wasu addu'o'i ko wasu ayyuka na bautar Allah ko kuma wato su yi da'awar sun haɗu da wani daga cikin magabata kamar da suke da'awar sun haɗu da alhadir cewa sun haɗu da shi kuma ya ba su wasu laƙunƙuna ya ba su wasu asirar tudu waɗannan abubuwa ne waɗanda aka rika samu a baya-baya suka ta faruwa wasu suka rika cika baki suna faɗar irin wannan suna bugar ƙirji su ce ko sun haɗu da mala'ika ko kuma sun haɗu da annabi sallallahu alaihi wasallama ya talla lama naman ya gaya musu abin da suke ji ko wani daga cikin manyan waliyan da suke girmama cewa sun haɗu da shi kuma sun yi magana da shi baki da baki ya gaya musu kaza ya musu kaza ibnu taymiya a cikin minhaj sunna mujalladi na biyu shafi na ya yayi magana akan wannan kuma ina jin a cikin karatun mu na al-furqan bayna awliya rahman wa awliya ash Ibn ibnu ya ta magana akan irin waɗannan yake cewa wa min haula iman tukhatibuhu tilka surati allati yaraha khitaban umuriyya daga cikin waɗannan akwai wanda ma irin waɗannan abu da zai rika gani hoton mutane ko kuma wasu da zai rika tan mala'iku ne ko ma yarda cewa ubangiji ne shi da kanta yake magana da shi kuma yana masa magana a matsayinsa na ubangiji ya ce wayu khatibu ha da zalika shi ma kuma yi magana da wannan da ya gani wato wani ya ga wani haske hasken da ya nuna masa cewa shi ne Allah ce ana rabbuka ni ubangijin ubangijinka kuma shi ma ya gaya masa abin da ya so ya faɗa masa yace wa ya yazunnu anna zalika kullahu mawjudun fil kharij anhu haka kokolwarsa za ta gaya masa gashi yanzu ya haɗu da wani ya haɗu da Allah ko ya haɗu da Annabi sallallahu alaihi wasallama sun yi magana baki da baki kuma yanzu cewa haka abin yake a ƙasa a fili ma haka abin yake alhalin abin kawai a kokolwarsa yake ya shiga wani yanayi na zautuwa ya samu wani yanayi na motsin kwakwalwa saboda haka yake ta gane-gane to cikin gane-ganen da yake yi sai ya rika cewa ya ga Allah kuma Allah ya ce da shi kaza ya ga annabi annabi ya ce masa kaza wa inna ma huwa mawjudun fi nafsihi alhalin abin nan kawai a cikin ransa yake shi kadai ba babu shi a waje kama ya hasulu lin na'imi kamar yadda yake faruwa ga wanda ke cikin bacci idza ra'a rabbahu fi suratin bi hasabi halihi yayin da ya ga ubangijin shi a cikin wata sura wata wani kamanni gwargwadon yanayin shi mutumin gwargwadon halinsa gwargwadon halinsa wato mutum zai iya mafarkin Allah subhanahu wata'ala a cikin bacci amma gwargwadon nagartarsa gwargwadon biyayyarsa ga Allah da istiqamarsa gwargwadon irin yadda wannan surar da zai gani za ta bayyana gare shi idan mutumin kwarai ne to ko zai mafarkin ganin ubangiji subhanahu ala zai gan shi fi ahsani sura cikin mafi kyan kama kamar yadda yanzu cikin hadisin ummu tufai ra'aytu rabbi fi ahsani sura daura ka zai gan shi cikin kyakkyawar kama idan kuma wani kangararri ne mai saban Allah ko kuma mai bid'a to shi kuma zai gan shi fi aswa sura Daga cikin mummunan kama to shi yasa ya ce maka bi hasabi hali fa hadhihi al-umur taqa'u kathiran fi zamanina wa qabla ibn taymiyyah ce wannan al'amari yana kasancewa sau tari yana ta faruwa a zamanin mu yana nufin a zamanin sa a karni na takwas ya ce wa qablahu da gabanin wannan zamanin namu ma wato kafin karni na takwas ma kafin zuwa ibn taymiyyah ba ana ta samun irin wannan da'awar da irin wannan cika bakin cewa mutum ya ce shi ya ga Allah ido da ido ko ya ce ya ga annabi sallallahu alaihi wasallama ya kazatan sun yi magana ya karɓi ma wasu mududdai ko wasu salloli ko wasu ibadu a wajensa cewa ya ka'ul ghalatu minhum nuna yazunnuna anna zalika mawjudun fil kharij inda kuskuren yake faruwa tattare da su Shi ne tsammanin da su masu irin wannan gane-ganen suke zaton cewa haka abin yake a fili a sarari alhalin kuma abin kawai a kwakwalwarsu ne kwakwalwarsu ta bugu ta ɗan samu wani motsi saboda haka sai su rika gane-gane to sai zo suna ta ai sun ga annabi ai sun ga kaza ai sun ga kaza malai cewa kafirun min ha'ula ya tabassalu lahu shaitan da yawa daga cikin irin waɗannan shaitan ma yakan masa wato dodorido sai ya fito masa a matsayin ai shi Allah ne ko a matsayin shi Allah ne ina jin an sha jin kissar Sheikh Abdul Qadir Jilani rahimahullah ta'ala Ibn Taimiyya ya ambace ta aurare daban-daban a wani tafansa ya ambace ta cikin fatawa ina ji a cikin mujalladi na farko shafi na 170 a cikin mujallabi na sha ɗaya shafi na ɗari da saba'in da biyu shek abdulkadir jelani shi yake ba da labari shi kawai yana zaune kawai sai ga sai ga wani haske ya ga wani haguri haske ya cika akan aikan wani wani al'arshi wani wata kujerar gadon sarauta shi ma babban haske yana bayyana gare shi sai ya ce da shi ana rabbuka sai ya ce wa buƙatar jelani ana rabbuka ne ne ubangijinka sai ya ce da shi wa ƙan a halaltu laka ma haramtu ala gairika na halatta maka abinda na haramta ma wasu ya ce kai ne أنت الله لا إله إلا هو اخسأ يا عدو الله shirkaini Allah wanda babu abun bauta da gaskiya sai shi bace min da duniya maki Allah to ya ci tambaye sa ya aka yi kasancewa shi ɗan ne ya aka yi kasancewa shi ɗan ne ya ce na fahimci cewa shaidan ne na farko da ya ce ya halatta mu abin da haramta mu ni kuma na san Allah ya cika addininsa kuma babu wani abu da zai zo ya shafe shari'ar Allah shari'ar Allah da ya ba wa annabi sallallahu alaihi wasallam ita shari'a ta karshe babu wani abu da zai zo bayan ta ya shafe ta don haka halal yana nan halal haram yana nan haram to kaga da yazo yake cewa ya halatta min abin da ya haramta mu wani to na san cewa ƙarya yake na biyu kuma yace kaga bai iya cewa ana ana Allah ba sai ce ana rabbuka saboda ka sai masa khitabi da rububiyya zai yi masa khitabi da uluhiyya ba da ya san waye Allah to waɗannan bayan Allah na ƙwarai kenan kai a yau a wannan marar irin mutanen da muke gani a ce wani cikinsu da gasken ya ga irin wannan uban haske ya kullo masa kuma ya ji ya ce masa ya halatta masa abin da ya haramta wani wata barna ce da zai ba a haka ma ga yadda ake fama da shi bare ya samu wata shubha abu da kadiri ce ina faɗar haka sai wurin kawai ya koma duhu wurin ya duhu kirin ya ce ka kuɓuta ka daga ni in ji shaidan yake biya masa ka saboda yawan addu'arka da iliminka da tsayawa da suke tare da ubangijinka yake amma da haka na fitar da mutane sama da saba'in to tabbas ɗin yanzu ne a dubu saba'in ma sai a yanzu baya buƙatar ma sai ya sha wahalar da dama yanzu dan ya halatta wa mutane haram ai ba sai ya musu girama irin wannan ba to amma dai yakan yi wa bayan Allah ne irin wannan su waɗanda ya riga yake da sultan a kansu wannan baya buƙatar sai ya musu wahala ya sha wahala yayi wata girama a kansu wasu wasu kawai ya ishe su da ya dan saka musu shikenan to shine anan yake cewa min ha'ula haula'i man tukhatibuhu tilka sura a cikin littafin minhaj sunna yake to allati yaraha khitabar rububiyya ce ana rabbuka to shine malin ce wa kathirun min ha'ula ya yatamathalu lahu shaitan wa yara nuran au arshan au nuran 'ala al-arsh ko yaga haske ko yaga gadan sarauta ko yaga haske akan gadan sarauta wa yaqulu ana rabbuka yace masa ni ne ubangijinka wa minhum ya yaqulu ana nabiyyuka din su kuma wani sai ce da shi ni ne annabinka to shi ne manzon Allah wa hadha qad waqa li ghairi wahid irin wannan ta faru ga mutane da yawa inji ibn taymiya wa min haula'i man tukhatibuhu al-hawatif daga cikinsu akwai waɗanda irin boyayyin miliyoyin da suke magana da su. mutum sai ji ɓoyayyen murya ji ana masa wata magana bai game maganar ba amma ko yana jin sautinsa ina jin wata lokaci za su magana akan wannan idan munasabar ta zo bi khitabin ala lisanil ilahiyya lokacin magana a matsayin Allah ne yake magana da shi aw ghairi zalika ko makamancin haka wa yakunu al-mukhatib lahu jinniyan kama waqa li ghairi wahid idan to mai magana da shi wani aljanni ne kawai wani shaidanin aljani ne ya faki ya fito masa a cikin wata kama ko wani haske ko wata sura ya ce da shi shi annabi ne ko kuma shi Allah ne to ba za ka taɓa samun wani daga cikin magabata ba ya yi irin da'awa irin wannan ya ce ya ga wato Allah ko ya ji maganar Allah ko Allah ya yi masa kashafi da wani abin da ya saba wa alkur'ani da hadisi ba za su karbi dukkan wani abin da zai bujiro musu a zuciya ba ko wata magana da za su saurare ta matuka ta saba wa alkur'ani da hadisi abu suleiman darani cikin magabata masu ibada yake cewa kad yaka fi qalbi nukatun nuktatun min nukatil qawmi فلا أقبلها إلا ne. alkitabi wa sunna wani abu daga cikin irin fa'idoji da mu masu ibada alqawmi yana nufin su al'ubbad su masu ibada suke ji kawai saboda yawan ibadarka yawan wato zikirinka da salatinka da tadabburinka da keɓantarka da rashin shiga mutane sai wasu abubuwa su ta zuwa maka a rai kana ta jin wasu abubuwa na hikimomi ko wasu fa'idoji suna faɗo maka a zuciya ya ce to mukan ji irin wannan amma ba wata fa'ida da muke karɓa sai da shaidu guda biyu shi ne alkur'ani da sunna to kaga waɗannan su ne sufaye na gaskiya su ne sufayen asali waɗanda yawan ibadarsu da zikirinsu da ambatan su bai san sun karkace hanya ba su rika jin cewa su da allah abu ɗaya ne ko su rika ganin ma suna gaba da Allah saboda suna tsayawa inda shari'a ta aje su duk abin da aka bijiro musu da shi suna auna shi da kitabu sunna to malam yake cewa fadlan an an ya ahaduhum annahu ya'khudhu min haythu ya'khudhu al-malak ballantana wani cikin su yi da'awa cewa daga inda mala'ikan da yake zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam shine jibrilu yake kawo annabi sallallahu alaihi wa sallama alqur'ani yake karantar da shi da zalabihi ruhul amin ala qalbika litakuna min almunzirin malaika jibril shi yake sauka da alqur'ani ga annabi sallallahu alaihi wa sallama to waɗannan da rashin kunyar su ta yawa suke ganin su ba sa buƙatar sai sun bi ta hanyar annabi sallallahu alaihi wa sallama za su san abin da Allah yake so su ma ta inda ake samu wata su suke samu ba wai daga mala'ikan ba ba wai mala'ikan ma su ma yake kawo su ba a'a shi kansa mala'ikan sun tsallake shi suna samowa daga shi inda mala'ikan shi ma can yake samowa saboda haka haddasa ni rabbi an haddasa ni kalbi an rabbi abin da suke cake haddasa ni kalbi an rabbi zuciyata ta karbo hadisin da ta gaya min daga ubangiji na sauraka sun ƙetare annabi sallallahu alaihi sallama ballantana ma sahabbai ballantana tabi'ai ballantana ai musu wani magana isnadin bukhari na kula na kula dan suna cewa ku ilimin ku kuna karban sa ne daga mutun daga mutun daga mutun amma mu muna karban sa ne daga Allah kai tsaye babu shamaki shi yasa a tarihin sun kana karantawa za ka cewa suna rena ilimi kwarai da suna rena ilimi suna cewa ilimi ilmul khiraq ko ilmul waraq ilimi ne na takadda kawai ilimi na takadda saboda haka sun ga an tare ana karatu irin wannan kawai ana bata lokaci so tuni sun wuce duk hanyar da za ka ce sai ka bi ta ka samu ilimi sun wuce ta sun fi karfinta za ka shekara kana karatu shi a cikin yadda kika duk zai iya abin da kake yi ba ya bukatar lokaci ba shi to shi ne ya ce ba za ka taɓa samun wani cikin magabata na kwarai wanda yake bugan kirji da ce maka shi ma yana karɓowa daga inda mala'ika ke karɓowa allazi ya ati rasula mala'ikan da yake zo ma wannan manzo wa annahu ya akhudhu min zalika al-ma'adin ilmin tauhid daga can ma'adanin da ake haƙo ilimin tauhidi a nan shi ma yake haƙo shi a nan shi ma yake samo shi daga wannan matsotsar wannan tsotsuwar wannan madogara shi ma ta nan yake karbowa wadda idan aka duba littattafan ibn al-arabi al-futuhat al-makkiya da littafin ta fususul hikam abin da ya cika su da shi kenan maganganun sa irin wannan ne cewa ilimin su baya buƙatar wani isnadi sai a karanta isnadi a ce wannan isnadin ya inganta ko wanda bai inganta ba su sun fi karfi wannan su kai tsaye Allah kawai yake magana da su yana gaya musu abin da yake so saboda ka kaga annabawa ba su da amfani a gurinsu manzanni ba su da amfani a gurinsu wannan sun barwa sauran gama garin mutane amma su sun ketare wannan wal anbiya kulluhum ya'khuduna an mishkatihi cewa duka annabawa ma daga wajensa suke samu kamar aƙida su ta khatmul wilaya khatmul wilaya wanda suka koma karatun al'ubudiyya mun yi magana sosai na san dai shekaru sun tafi da yin wannan karatun da yawa wasu sun manta wasu kuma ma basu halarta ba suna cewa yadda yadda annabta take da cikamakin annabawa shine wa shine annabi sallallahu alaihi wasallam wa khataman nabiyyin da Allah ya fada to so shi ta ma walittaka tana da cikamakin waliyai akwai khatamul auliya akwai khatamul auliya ne to shi khatamul auliya in ka karanta maganganun su a ta? الحكيم الترمذي ينا ده للتافي ختم الو... أبنى ختم الولاء ختم الأولياء للتافي انت انكسر انت سيكا قتشوا شي خاتم الأولياء يا خاتم الأنبياء matsayin ta ya fi na khatamul anbiya'i don haka shi kansa khatamul anbiya'i a wajen khatamul auliya yake samu abin da yake samu daga wajen yake samu shine idan ibnu tabi'a ke wal anbiya kullum ya'khuduna an mishkatihi daga al-kukinsa daga nan shi ma yake zuwa ya samu lokacin da shi abin alhakimun tirmidhi ya rubuta wannan littafin malaman zamanin sa kafarta shi suka ka yanke masa hukuncin kisa ya gudu guduwa yi kuma yadda awar shi ne khatamul auliya kasan kowa ya zo ya yi bayani ya bayani karshe kuma zai ce shi ne shi ya za ka ga a cikin kowace tafiya sai ka ga madugun tafiyar ana cewa shi ne katamin auliyari a cikin tafiyar wani ma ya zo daga bayansa ya yi kokarin ma ya kwace takar ya ce to ita kuma taka imani ne da takawa الذين amanu وكانوا يتقون saboda haka khatamul awliya shine mu'minin karshe daga shi sai alkiyama ta shi mu'minin da zai mutu daga karshe daga shi babu kuma sauran wani mu'mini zai rage a baya ne khatamul awliya in dai har imani da takawa ne shine taka kuma haka din ne domin haka Allah ya faɗa ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون إن أولياؤهم إلا المتقون to inda yadda Allah ya faɗa nan haka ne kuma haka ɗin ne shi ne gaskiya to duk mai imani da takawa yana da wani bangare na wani taka illa iyaka ta ce wani wani ya fi wani manyan waliyan Allah su ne annabawan Allah da manzanni walittaka su ta fi ta kowa don imaninsa da takawarsa ya fi ta kowa jagabansu shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam da ce ana a'lamukum billahi wa atqakum bihi na fi ku sanin Allah na fi ku takawa da ya fi kowa takawa shi ne kowa walittaka to saboda kan matukar akwai momini mai takawa a bayan kasa to akwai waliyin Allah kaga babu wani wanda zai zo yi banga banga ya ce ya rufe to ka rufe sauran mabiyanka da a ada'un lahi dai ba auri auliya lahi ba a ada'un lahi to saboda haka suna suna suna fifita khatamul abin khatamul awliya akan khatamul abiyai akwai maganganun su da yawa da aka koma karatun mu na baya duk mun karanto ma maganganun آه، العبودية إلى جمع هالشي ما للتافن حكيم التلمذي إن بدأ يتلون ما تابوت إلى من أنكرنت وصأوا أتكي ذلك أكقوم جزء أجوان نعم أو يقول الولي أفضل من النبي وما كجوان ياتي أي ولي يا أبا النبي مقام النبوة في برزخ فوات الرسول ودون الولي سوى مقطعين matsayin annabta matsayin annabta a lahira ko a barzakh fuwaiqar rasuli ta dare manzanci amma ba ta kai walitta ba ta dare manzanci amma ba ta kai ka ba matsayin annabci kaga ne juya abin ko kaga mai bakon ya zama matsayin matakin farko manzo sannan nabiyinsu annabi sannan waliyu a ƙasar sai ya nuna a'a shi makamin nubuwati fi manzatin fuwaikar rasul kaga ya fi manzo annabi kenan sannan bai kai wali ba kaga wali ne a sama sai annabi sai manzo shine a can kasa ka duba da Allah annabi shine a kan kasa can kasa wali shine a ƙoli ruwa to kaga tunda ya ce wali shine a ƙoli ruwa kaga ya fi annabi kenan shi yasa suke sha'awar kissar khadir a ce kuma khadir waliyi ne ba annabi ba domin babban madogara su kenan cewa waliyi ya fi annabi saboda khadir suka ce waliyi ne ba annabi ba ne amma ga shi Allah ya aika ɗaya daga cikin annaba ulul azmi shine annabi Musa alaihi cewa ya je ya yi karatu a gurinsa kuma ya nuna masa karamomin da shi kansa ya ɗihomce ya gigice a kansu ya nuna masa ilimin da kwata-kwata bai taɓa zaton akwai shi ba ilimin ladunni wa allamnahu min ladunna ilma da ce ilimin ladunni gare shi saboda haka suka ce khadir waliyi ne don haka waliyi ya fi annabi hujja khadir waliyyi ne gashi yana karantar da annabi kuma yana nuna masa ilimin da shi annabin bai san shi ba to wannan lokacin da muka yi suratul tafsir suratul kahf mun yi magana da kowa kan wannan mun yi kwatsa-kwatsa da wannan ra'ayi annabi abin alkadir annabi ne to kuma kowane annabi Allah subhanahu ya kan keɓanta su da wahayin da bai ba wani ba sauraka in ya ba wa annabi kadir wani abu na wahayi wanda bai aika wa annabi musa ba a lokacin wannan ba shi ke nuna ma annabcinsa ya fi na annabi musa ba eh, a tajirid amma karatun suratul kafi ya fi yawa Wani na hau zanika min makalati a halin ilhad irin waɗannan maganganu na mutane na maganganun ma'abota fandara waɗanda suke fandare wa hanyar allah subhanahu wa ta'ala lallazina yushiyuna alaina to waɗanda suke fantare wa ayoyin mu ba za su tuya gare mu aka zan yulqa fil nar khairun amma ya'ti amina yawm al qiyamah ya'malu ma shaytum innahu bima ta'maluna basir saboda ka duk waɗannan da suke fantara Allah ce ba za su koye mana ba ba za su koye gare mu ba to ma da yake fa inna hadhihi al aqwala lam takun hadathat ba'd fi al muslimin a wancan lokacin magabata waɗannan maganganu ba su faru a cikin musulmi ba wa inna ma yu'rafu mislu hadha hadhihi imma an malahidat al-yahud a an-nasara a faɗa cikin musulmi a wancan lokacin lokacin sahabbai da tabi'ai da asba'ut tabi'ina irin waɗannan maganganun na fandara ba ka jin su sai daga malahidatul yahud fandararin yahudawa shi ma ba daga yahudawan kirki ba daga fandararrunsu. awin nasara ko faddararrun nasara su ne za ka samu irin waɗannan maganganun a wajensu kama fa'in na fihim man yi janwizu an na gairar nabiyyi nabiyyi daga cikin yahudi faddararrun cikinsu da faddararrun cikinsu da nasara za an samu waɗanda suke halarta a samu wani wanda ba annabi ba kuma ya kai annabi kama kad ya kuduhu fil hawarijina kamar yadda ake samu mai faɗar irin wannan dangane da alhawariyuna almajiran annabi isa alaihi salam cewa cikinsu akwai waɗanda ma sun fi shi kansa annabi isa alaihi salam fa innahum indahum rusulun domin a gurinsu suna cewa ban manzanni ne da mu a wajen mu sahabbai ne na annabi isa alaihi salam kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ke sahabbansa sahabban annabi kuma ba manzanni ba ne in an ce manzannin shi wannan annabin ne yana aika su da saƙonni wannan babu komai amma manzannin allah wanda allah yake musu wahayi wanda ba haka ba ne wahum ya na annahu wannan karin akwai shi a namu babu anaka da cewa ya sa shi a bracket mu kanmu amma babu shi shi kansa a nusa afdalu min daud wa yaquluna annahum wa yaquluna sai dai ce wa hum yaquluna sai dai ce innahum ko mu din da ya rubuta annahum ya kamata ya zama innahum saboda inna ba'da alqawli wajibatul kasri wa yaquluna innahum afdalu min daud wa sulaiman suna cewa hawariyawa sun fi annabi da daraja sun fi annabi sulaiman daraja a san a adabiyat a literature ta ta nasara ba sa daukan annabi dawo da annabi suleiman wasu mutane manya masu daraja ga shi dai sun yarda annabawan allah ne amma suna musu mu'amala in ka karanta bible za ga mu'amalar da suke wa annabi dawo da annabi suleiman mu'amala sarakuna kawai za ga suna danganta musu wasu miyagun abubuwa miyagun halayya da ko a cikin gama garin mutane aka ce mutum yana wannan halayyar zai zama mutum ne lalatacce ce bari cikin annabawan Allah kama mu cike yake da irin wannan abubuwa da wasu ma ba su da daɗin faɗa a ga an danganta wa annabi dawud da annabi sulaiman gari wanda suke karanta bible za su cin karo da maganganu miyagu da suke danganta wa waɗannan annabawan Allah suna ɗaukar su kawai kamar da irin sarakuna ne kawai saboda ka rayuwa ce take rika yi ta sharholiya ta shashanci ta ta tabore har ma da zalunci wani lokaci to cikin suna ganin hawari biyun da suke tare da annabi isa sun fi waɗannan annabawan sun fi dawud da suleiman mu a gurinmu dawud da suleiman annabawa ne kuma manzannin allah annabawa ne kuma manzanni bal wa minhum ibrahim wa musa cikinsu ma akwai da suke ganin hawariyo da ma sun fi annabi ibrahim sun fi annabi musa wa yin sammahum anbiya ko da kuwa sun kira wasu annabawa to a cikin al'ummar musulmi yanzu kamar kaga al'ummar shi'a suna da wannan aqidar cewa sayyidina ali ko al-hasan da husain ko fatima sun fi duk waɗannan duk waɗannan annabawan sun waɗannan annaba wannan su akwai wani filim na madugun su ma da yake ambatan ah. haka cewa cewa sai na alili ya fi waɗannan ya fi annabawa duka to kuma daman akwai wato kawance mai karfi tsakanin addinin shi'a da addinin yahudu addinin shi'a da addinin yahudawa akwai kawance saboda asalin shi addinin shi mai hudan shi ne ya zo ya asasa shi abdullahi bin saba mai yahudan yaman ne saboda ka shi assasa addinin da haka sai zanto akwai alaƙa da yawa akwai aƙiru da yawa waɗanda suna kama akwai wani ya yi rubutu musamman mushabahatul rafidati lil yahud littafi ne guda su kutum da cin gashin kansa inda wuraren da yahud abin nan masu mabiya addini shi a suka yi kamanceceniya da yahudawa ibn taymiya a cikin farkon milhajar sunna ya ka kawo irin waɗannan wurare ya yi misali to akwai rubutu ma da aka ware littafi guda akai ta ambatan wuraren da za ka samu aƙidar shi'a sai ka sami irin aƙidar a gurin a gurin yahudu wa in sammahum abiya ila amsal hadhihi al-umur irin waɗannan miyagun al'amura to duk waɗannan ba za ka same su a cikin magabata ba a nan duka ibnu taymiya yana so ya gaya maka cewa ilimin magabata sahabbai da tabi'ai da atba'u tabi'in shine tsarkakken ilimi shine tataccen ilimi shine madogara duk wani abin da zaka yi da sunan Allah da sunan bautar Allah aka ce maka waɗannan magabata sahabbai tabi'ai atba'u tabi'i da basu san da labarin wannan abu ba to tattara shi ka watsar babu alkhairi cikin su duk wani abin da kake so ka sani na kusan neman kusanci ga Allah to yana tattare da waɗannan bayan Allah shine abin da yake so ya gaya maka saraka yake muka mukarana da yadda waɗanda suka zo daga baya suka lalace suka shigo da wasu miyagun aƙidu waɗanda aƙidu ne da suke cin karo da alƙur'ani da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama har ma masu irin waɗannan aƙidun ma kan fifita kansu wani lokaci akan annabawan Allah to kaga ta yaya zaka bar abin da ya tabbata daga sahabbai da atba'u tabi'in ka zo ka rike abin da daga waɗannan 'yan baya-baya masu irin wannan cika baki aka same su to shi ne malam yake cewa irin waɗannan duk a zamanin sahabbai da tabi'ai da atba'u tabi'i da wannan alqurunul mufaddala din wanda malam ya buɗe mana bayanin sa da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama khairul qarni khairun nasi qarni to to to to waɗannan duka waɗannan abubuwa duka a zamanin su babu su shi ne malam ya ce walam yakun as-salafu yaqbaluna mu'aradat al-ayati illa bi ayatin ukhra tufassiruha wa tansakhuha ba sa magabata na kwarai ba sa yadda su karbi wato bu'arada ka gitta wa aya wani ra'ayi ba ko wata fahimta ka gitta wa aya wani ra'ayi ko wani fahimta sai dai ka gitta wa aya aya ko aya ka gitta mata hadisi kuma hadisin ko ayar ba wai za su za su karo da wancan mara sai dai su ko dai su fassara wannan ko kuma su naski wato su shafe hukunci ayar alkur'ani da ayar alkur'ani babu ikhtilaf law kana min inda ghayri llahi lawajadu fihi ikhtilafan katira babu sabani a cikin a cikin abin nan kada wani ce mafhumin ayar akwai sabani kadan sabani da yawa aka kore a'a ana so a nuna maka cewa dukkan wani abin da ba da Allah yake ba to za a samu ikhtilafan kasira ba wai ana nufin cewa na Allah akwai ikhtilafan qalilan ba yasiran a'a walau kana min indi ghayri Allah yake da a ce ba daga Allah yake ba law wajadu fi ikhtilafan kasira saboda duk abin da za a ce ba daga Allah yake ba to za a rika samun tubka da warwara to saboda haka alkur'ani da ayar alkur'ani sai dai ko dai ayar alkur'ani ta fassara wata ayar a nan an kawo maganar a dunkule wata ayar ta zo ta yi bayanin wato filla-filla a kara fito da ma'anar ko kuma ya zanto ayar ta zo a sake wata ayar ta zo ta sa mata ƙaidi shi ne a taƙiyar ko kuma ta zo a dunkule wata ayar ta zo ta fasa bayanin ta fito da shi a fili ko kuma hukunci ne da aka saukar daga baya Allah ya ɗauke wannan hukuncin ya kawo wani a madadinsa ya bar kuma ayar da ta zo da tsohon hukuncin ana karanta ta don a samu lada da karatunta shi ne malar sakmin ayatul aulun siha na ce khairin minha au misliha ka Allah subhanahu wata'ala yakan shafe wani hukunci da wani كالشن ا آه، كالشن سوره المزمل يا شافي فرقن سوره المزمل فرقن سوره المزمل اكو وجب قيام الليل كالشن سوره المزمل كما ان نقول اي صوتي أي صوتي ذا مكر وقوانا سكي متفيا ذا مزونا ذا أبنا ذا ذا ذا ذا ملا سالا فيها ذا أبنا ثم راك فقرأ ما تيسر من القرآن ba haka an sassauta sauraka alkur'ani yakan zo da hukunci ya sau da wani hukuncin da zai shafi tsohon hukunci da ake karantawa to wannan ba cin karo ba ne ba kara aya da aya ba ne ba saɓani ba ne ubangiji daman ya faɗa wa dan na ayatan da ayatan wallahu alamu Allah yana canza aya da wata aya ko kuma wata ayar ta fassara wata ko kuma wata ayar ta baiwa wata kaidi ta yi wa wata da baibayi ko kuma sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam ta zo ta fassara ayar qur'ani kamar yadda sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ta fassara ma ayoyin da suke umarni da sallah ayar alqur'ani sun yi umarni da sallah aqimus salata aqimus salata wa atuz zakat sunnar annabi ita ta yi bayani da ake sallah daga kabbara har zuwa sallama kaga wannan sunna ce mufassira sunna ce da take tafsirin ayoyin alkur'ani ko ta yi taqyidul mujmal ko taqyidul mutlaq abin da yazo a sake a ce an haramta muku harrimat alaykum albaytatu wad-damu wani lahmul khinzir harrimat alaykum albaytatu wad-damu an haramta muku almaita mushi aka ce maita abin da ya mutu da kansa ba tare da an yanka shi ba ko kuma jini da abin da yake jini an haramta suna ta nuna ce ma a cikin mushi akwai abin da aka halatta an halatta mushen fara an halatta mushen kifi kaga wannan taqyid ne ko takhsis ne na umum alqur'ani ya zo da zuntan agame wannan kuma ya ware wasu abubuwa a tafin da su daga cikin umumin abin nan haka nan jini aka halatta mana al-tihal wal kabid tana saifa aka haramta mana hanta abin nan eh, hanta baka dukkan su jini ne amma an halatta cin su to kaga duk wannan ana samu sunna tana yin wannan sunna tana zuwa da abin da yake ƙara bayanin alkur'ani ko ya kuma kawo wani hukunci ƙari akan na alkur'ani alkur'ani ya faɗi ah, matan da aka haramta حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم هزوا قلشان آية والمحسنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل ma wara'a وراء ذلك تو bayan an faɗi تلك waɗanda aka haramta. sai kuma aka ce an halatta muku ma wara a zalikun waɗanda ba waɗannan ba to kaga a cikin abubuwan da aka ambata ba a ambaci haɗa wato mace da 'yar ƙwaibina da ammanta ba gwaggwanta ka auri mace ka auri gwaggwanta ko ka auri tsinnanta ai ba ta yi magana ba cewa ka ji wa an tajiwa ji ubai da al'ukhtai haɗa ƴan uwa da suka fito daga tsatso ɗaya su aka hana hadawa amma ba a yi maganar ka aure mace ba kuma ka aure kanwar mahaifiyarta ko kanwar mahaifinta ba a faɗa ba amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana ga wannan hukunci ne za'in alama fil qur'an kari akan abin da alqur'ani ya zo da shi duk sunna tana zuwa da wannan shine ta zo da wani hukunci mai cin gashin kansa mai zaman kansa wanda alqur'ani bai yi tansisi a kansa ba to duk sunna tana yin saboda haka magabata ba za su yarda a kawo aya alkur'ani ba ka kawo ra'ayinka ka ce za ka so ka yi alkur'ani da shi ko ka kawo zauɗinka ko ka kawo wani wajidinka ko wani kashafinka ko wani waye ka ce za ka kara shi da alkur'ani ba za su yarda da wannan ba sai dai ka kawo wata aya ka ce aya nan ba fahimce ta ba ga aya kaza ta fassara ta yau zan saurare ka aya da aya ko aya da hadisi duk za su saurare ka shi da ce illa bi ayatin ukhra tufassiruha ita ma ayar da za ka kawo fassara waccan ayar za ta yi watan sakuwa ko kuma ta yi bayanin cewa ayar mansokhiya ce shafafiya ce ko wani bangare daga cikin ma'anonin da za su shiga karkashin ayar ayar wato an shafe shi aw bi sunnatir rasul sallallahu alaihi wasallam tufassiruha ko ka kawo sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ta fassara wannan ayar sunnar adam sallallahu alaihi bayanin wannan ayar wa atimul hajj wal umrata lillah ki ku cika haji ku cika umara dan Allah sai ka kawo hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam gashi yadda yayi umara gashi yadda yayi haji kaga wannan ta fassara maka atimul hajj ya ake itmamul hajj da itmamul umrati ya ake yin su yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi gashi gashi gashi gashi to duk wanda zaka iya bayanin sa da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam anan ne waɗanda suka ce kawai ƙur'ani zalla ba ruwansu da sunna a nan ne suka sha ƙasa a nan ne suka saki rayu suka saki hanyar annabi sallallahu alaihi wasallam domin idan suka ɗauki alƙur'anin kuma sun yarda da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam sahabbai suka ji tabi'ai suka ji su kuma ta su fassara suke alƙur'ani dan dole ne su sun fassara shi kace aqimus salata ko atimul hajj wal umrata lillah dole ne su cika hajji dole su da sallar dole su ba da zakar to sun ce ba za su saurari abin da aka ce ga yadda annabi ya a ta ba to kaga dole su kirkiro wa nasu inda har suna so sai aiki da alqur'ani to kuma sai sun kirkiro sallar su yadda za su yi ta to kaga ita wannan sallar da za su yi ta ita ma wata fassara ce ai daga abin da tunda alqur'ani ne cewa a tsayar da sallah a tsayar da sallah sannan na ai ba wani mutum ba wani itace bane zaka kama shi ya tsaya wani aiki ne da zaka yi wani aiki ne wani practice ne da za ka yi to ya ake yin aikin dole ne ko dai ka yarda da na annabi sallallahu ko kai ka kirkiro naka shi yasa kai ta sabani aka samu ɗan wani na pakistan kowa da irin yadda ya fahimci tashi nan ba da kowa da ya fahimci tashi sallar tunda dole ne a nemo ya za a tsaye da sallar to ko a zo a yadda kowa yake yi kaga kuma a nan an an an dawo ne ana mai sunna shi yasa dole sai an yarda da bayanin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wa alqur'ani saboda shi Allah subhanahu wataala ya kaura masa yin bayani shi ya wajabta masa yin bayani zanna ilayka dhikra litubayyana litubayyana waye zai yi bayani waye tubayyana din shi alqur'ani zai bayanin kansa ko ko annabi ne zai bayanin sa annabi ne zai bayanin sa sai sai a ai kawai abinda ake nufi ya karanta shine bayanin wanda kalmar bayani ba haka take nufi ba kalmar bayani daban kalmar ƙira'a daban eh? kalmar ƙira'a karanta al alƙur'ani akwai inda Allah ya faɗi shi ah, wa ƙur'anin faraknahu litaqra'ahu 'ala an-nasi 'ala bukra wa nazzalnahu tanzila ubangiji subhanahu wata'ala ya faɗi inda zaka karanta wa mutane amma wanda ta kai bayani duk sanda kai wata magana sai na ce kara mun bayani ibin bayani to ba yana nufin ka maimaita mun abin da ka faɗa mun da farko ba eh? in ka yi magana na ce ibin bayani sai ka kuma maimaita mun abin da ka faɗa da farko zan ce ka mun bayani ko kai mun bayani ba annabi ya karanta wa mutane alhamdulillahi rabbil alamin ko arrahmanir rahim sai ka kuma ka yi bayanin alhamdulillahi rabbil alamin sai ka sake alhamdulillahi rabbil alamin haka ba kai da gani ba to Allah ya dora wa annabi sallallahu alaihi wasallam li tubayyana lin nasi ma unzila ilayhi dan kai wa mutane bayanin abin da aka saukar musu saboda haka akwai sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam al mubayyina da take bayanin alqur'ani take fadar abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake fada ce fa inna sunnatar rasul sallallahu alaihi wasallam tubayyinu alqur'an sunnar annabi tana bayanin alqur'ani wa tadullu alaihi tana nuna alqur'ani nuna abinda alqur'ani yake nufi wa tu'abbiru anhu tana kuma fassara shi tana fassara alkur'ani to wannan shine abinda magabata suka yarda da shi yayin da suka kawo aya suka kawo aya in kana so ka ture ayar da suka kawo sai ka kawo ta ayar da ka ce ta ayar da suke fassara wannan ayar ga fahimtar da kuka yi ba daidai ba ce ko kawo hadisi ku ce ga hadisi ko kuma a ayar nan mansukhiya ce an shafe ta to kawo ayar da ta shafe wannan ayar wanda shine abin da suke saurara kuma shine abin da suke da da shi amma ba batun ra'ayi ba ba batun wani kashfi ba ko wani abu a ce za a fara wannan da alkur'ani ko sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ba za su karbe ba duk wani abin da zaka fahimta ko wata fahimta da Allah zai kinsa maka a zuciyarka sai zo da ka auna fahimtar nan da abin da yake da zahirin alkur'ani da sunna idan fahimtar nan ta tafi da zahirin alkur'ani da sunna fa bi hawa ni'mat illa fahman otiyar insan fahimtar da Allah subhanahu wata'ala yake iya bawa mutum wannan zai yiwu amma ka kawo fahimtar da ta ci karo da alkur'ani da sunna wannan ba abin sauraro mace a gurin magabata lokaci ya za mu tsaya a nan abinda muka yi na daidai Allah ya bani gada da kuskure Allah ya mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته